Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wannan shirin. Daren Juma'ar da ta gabata ne aka yi gobara mahimunin da ba a taɓa ganin irinta ba a kasuwar kayan gwari a garin Badume a ƙaramar hukumar Bichi da ke jihar Kano. Runhuna kimanin ɗari sun ƙone kuma mutane uku sun rasa rayukansu a cikin gobarar kamar yadda aka ba da labari. Mun bi diddigi mun jiyo irin asarar da aka tafka sanadiyar gobarar da irin ƙoƙarin da 'yan kwana-kwana suka yi. Haka kuma mun duba al'amarin ta mahangar tattalin arziki, sannan malamin addinin Islama ya yi jan hankali da gargaɗi. saboda abubuwan hasadin da aka ce ana aikatawa a cikin kasuwar da daddare idan an gama hada-hadar neman kuɗi da rana. Dagacin garin Badume ya yi mana bayani daga lokacin tashin gobarar zuwa irin ɓarnar da ta yi da kuma matakan da suka ɗauka. Sunana Alkasun Badume, kuma ni ne dagacin Badume. Na gobarar da ta faru ranar Alhamis daren Juma'a kenan kamar karfe biyu na dare. Kuma ta cinye rumfuna da yawa wanda suka hada da rumfunan masu sai da abinci da kuma rumfunan baki da suke kwana a wurin kuma an yi asara gaskiya ga gagarumin asara ta kudade da yawa da kuma kayayyaki eh, kamar yadda ka faɗa kasuwar duk shekara ana samun baki suna zuwa wurin masu sana'ar gwari ma'ana eh, sana'ar tumatir da sauran kayan miya haka duk shekara ana dan samun irin wannan amma gobara ba ta ba kamar wannan karan To asarar da aka yi ta kai kama kimanin ta nawa? Eh an yi asarar ta kayayyaki haka na sana'a da kuma kudade waɗanda suka sun yi ciniki kasuwa sun ajiye kudadensu da kuma kayayyakin su sun kone sannan eh. kuma an yi asarar rayuka haka. To gaskiya kiyasi za a yi asarar kamar kusan miliyan goma zuwa miliyan ashirin haka. ba wannan ne karo na farko da aka samu irin wannan gobara ba. Ko an yi bincike an gano me ya jawo gobara a wannan karan? da eh, gaskiya binciken da aka fara samu ana tunanin tun da kamar yadda gawa baki ne suke zuwa to ana sarin daga cikin bakin ne tun da ah, harkar kasuwancin ya zo karshe to ake sarin watakila a cikin ne wasu suka kunna wutar kuma sakamako akwai irin tukanen ah, gas nan na girki su suka dinga fashewa suka kara wa wutar karfi na'am to amma ah, ko an gano dalilinsa na kunna wutar ito eh, kasan wuri ne da ke haɗa mutane da yawa ba a rasa irin ɓata gari kamar barayi da sauransu to ana sa ran dai gaskiya irin su ne suka haddasa abu kwai wani rahoto da muka samu na cewa kasuwar da rana ana sai da kayan gwari da daddare kuma ta zama kamar bariki haka tunda kowa na zuwa kuma ana abin da aka ga dama kuna da wannan labarin eh to gaskiya labarin akwai gaskiya a ciki babu irin mutanen da ba a samu a wurin to amma a matsayinku na mahukunta a wannan gari eh, wane mataki kuke shirin ɗauka eh a gaskiya mai martaba sarki ya turo wakilcin mai girma hakimi da kuma jami'an karamin hukuma an je wurin ranar asabar an je an duba asarar da aka yi da kuma barnar da gobarar ta yi kuma ita karamin hukuma ta nada kwamiti domin a yi bincike a gano dalilin faruwa abin da kuma matakan da ya kamata a ɗauka. Dagacin badime kenan Alkasin badime a tattauna wasu da Muhammad Awal Sulaiman. Shi ma kwamandan hukumar 'yan kwana-kwana na karamar hukumar bici ya yi bayani. cfo kabiru usman biki kamanda na biki fire station to wannan gobara ta tashi da kafin karfe hudu da rabi na dare aka kirawo mu muka je gurin da wuri-wuri muna nan muna nan to mutane da yake sun tattaru ga baki daya da yake akwai wasu masu shaye-shaye da wayan ba ma yi ba ma yi to haka dai muka wuta muka samu dai wutar ta talafa shi rumfunan kuma da suka cinye su ne guda ɗari rumfunan da suka cinye. A wannan kasuwa kamar me da me ake sayarwa? Eto eh to kasuwar gwari ce na tumatir. Akwai dai 'yan itace, akwai 'yan tumatir dai da shauransu 'yan gwari ne, kasuwar gwari ne. Hmm. Da kuma dai shauran dai abubuwan da waɗanda suke zuwa su kakkafa sana'o'i suna hada-hada su. Kuma rumfunoni ne da yawa. Waɗannan dai guda ɗari sun ci waɗannan guda ɗari ba su ci ba an yi sabon ɗinsu. Rumfa ɗari biyu ne kenan a kasuwan. kila ma za su bi ma fa haka wanda dai muka san dai mun yi sabon din su dai sune rumfa ɗari. Na'am. Wanda kuma suka kone su ne za su kai rumfa ɗari. Kamar daga ina da ina ake zuwa wannan kasuwan? Tabba kasuwar gura mutane suna zuwa da yawa wasu garurruka da yawa suna zuwa cin kasuwar. Na'am. Lokacin da kake bamu labari ka ce akwai 'yan shaye-shaye da suka zo suna cewa ba ma yi ba ma yi. me dalilin su na cewa ba a yi tun daga shi dai wuta ce ta kama ake kokarin kashewa kuma ku zo a kashe a ce ba a yi ai ka san da yake yan iska tunda an kace maka bariki ai ka san akwai haɗe haɗe to kaga akwai akwai mutanen banza akwai abin nan shi ne za ta kasance da haka kaga waɗannan wanda za su ce din ba sai kaga mutanen banza ne wanda za su yi abin da suka ga dama akwai wanda ya ba mu labari ya ce kusan shekara uku kenan duk lokacin da aka ce kamar an gama kasuwa tunda kayan gwari ake kawowa kayan gwari ya ja baya to sai a sa wuta a ce kasuwa ta tashi kuna da wannan labarin to mu dai jami'an kashe gobara ne mm. idan ta gobara ta tashi mu kiran mu ake mm. mu je kuma mu je mu ba da mu na'am eh amma da gaske ne an samu gobaran yanzu a jere shekara uku eh to eh kwanakin ba an je gobara tabbas na'am sai eh, irin wannan ce mata eh, daidai irin wannan datsin ne muka sake muka je wani gobara tabbas an je na'am to a ƙarshe iya bincikenku da kuka gabatar a matsayinku na masu kashe gobara me ya jawo wannan gobara ta bana? Ito mu dai iya binciken mun tambaya ba kuma wanda zai ce mana gashi gashi ga dalili. Mutane ne da yawa a kasuwar barkatai suke harkokin. Kabiru Usman Bici kenan kwamandan hukumar 'yan kwana-kwana na karamar hukumar Bici a tattauna wasu da Muhammad Awal Suleiman. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Kuna ma iya lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3 da Progress Radio a kan mita 97.3 a jihar Gombe. Sai ba Badegi rediyo a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Domin jin irin mummunan tasirin da gobarar da aka yi a kasuwar Badume za ta iya yi hada-hadar kuɗi a garin da kuma kewaye. Na tattamna da Dr. Shamsuddin Muhammad, malami a sashen nazarin tattalin arziki a Jami'ar Bayero ta Kano. a takaice eh, kin sani hajiya cewar ah, kayan abinci misali suna da matukar tasiri ga rayuwar dan adam ah, musamman ma a najeriya ko kuma dukkan kasashe masu tasowa za ki ga cewa mafi yawa abinda mutane suka fi ta'ammali da shi kusan kashe arba'in cikin ɗari na kudadensu da suke kashewa suna kashewa ne akan kayan abinci don haka misali duk ah, wani bala'i da zai shafi kasuwa irin wannan ta kayan abinci dole ne zai shafi rayuwar ɗan adam ɗin gaba ɗaya. ita wannan gobara da ta faru ba shakka za ta shafi yawan kayan abincin da ake samarwa musamman a kasuwanni na jihar kano da ma makwabtansu domin kuwa babbar kasuwa ce ita ke ba wa garuruwa da dama eh, kayan abinci na yau da gobe so idan ya zama cewa adadin kayan abincin ya ragu ma'ana abin da muke cewa supply kenan ya ragu wannan zai jawo kayan abincin su ƙara tsada idan sun ƙara tsada kuma farashin su ne zai ƙara tashi wanda dama a yanzu haka maganar da ake ciki a hawa farashi musamman ta kayan abinci ya haura kashi ashirin cikin dari a watan satumba da ya gabata tsada ce za ta karu kan tsada musamman idan aka ce yawan abin da ya kone din yana da yawan da har zai iya shafar adadin yawan kayan da ake sayarwa a cikin kasuwa To ta wannan fuskar kuwa kin gani cewar duk irin wannan wahala yawanci ta takan kare kan talaka ne inda zai zama cewa 'yan kudaden da yake samu ba za su ishe shi bukatunsa na yau da gobe ba musamman na sayan kayan abinci kuma shi ne yake kara talauci a tsakanin al'umma da kuma watakila ya jawo ma watakila wasu rashin aikin yi saboda duk wanda rumfarsa ta kone a yanzu watakila in ba wani jarin ne da shi daban ba sai dai ya koma ya durkusa ko kuma ya zama kamar yaron wasu kenan su kin ga nan fuskar kuma za a ƙara samuwar rashin aikin yi wanda shi ma dai zai daɗa haifar da talauci ne a tsakanin waɗanda wannan bala'i ya shafa watakila na wucin gadi ko ma na tsawon lokaci wanda kuma wannan shidi yana haifar talauci ne a tsakanin al'umma. sannan kuma baya ga wannan akwai abin da ake cewa multiplier effect cewar shi kansa wanda bala'in ya shafa ba shi kadai abin ya shafa ba akwai abin da ya shafi waɗanda suka dogara da shi da kuma waɗanda suke cin abinci a ƙarƙashinsa misali ina maganar iyalinsa kenan da kuma sauran yaran kasuwa watakila da suka dogara da shi da ma waɗanda yake bawa bashi sai su juya in sun sayar su kawo masa kuɗinsa duk wannan matsalar ta shafe su to kin ga cewar watakila bala'in zai shafi mutane da dama kenan. Dr. Shamsuddin Muhammad kenan, malami a sashen nazarin tattalin arziki a Jami'ar Bayero ta Kano. Duba da ayyukan hasarin da aka ce ana tafkawa a kasuwar ta Badume, Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri shugaban majalisar malaman Abuja sarkin malaman Duguri kuma wakilin malaman Bauchi ya tsoratar kuma ya yi nasiha gami da gargaɗi da kuma jan hankali. Da farko dai muna jajanta ma waɗanda musibar ta shafa waɗanda su ba laifi suke aikatawa ba sai dai kawai a ita fitina wata na San la banan ladina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina wacce in ta taso a tana tsayawa ne kawai ko tana shafan waɗanda suka jawo ta ba wanda zamantakewa ta hada su da wanda ya jawo sanadiyar fitina to in fitinar ta zo ba za ta ware da shi ba don haka muna musu addu'a Allah ya mai musu da arzukan su kuma ya kawo saukin lamura sannan abu na gaba duk abin da kaga ya faru musamman gobara irin ta kasuwa to akwai makasudi na farko idan aka yawaita saɓon Allah a irin waɗannan gurare aka kuma tauye haƙoƙi na Ubangiji dangane da abin da ya shafi kasuwanci to babu shakka abin da ke biyowa baya shine ko ita ce musiba ko bala'i irin gobara da makamantansu. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a gurare daban-daban cewa ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت Nas, الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم yarji'un ma'ana barna ta bayyana akan tudu da kuma cikin ruwa ko cikin teku sakamakon barnan nan Allah maɗaukin sarki sai ya ɗanɗana wa mutane sashin abin da suka aikata wato suka jawo suke aikatawa na barna sai a yi gaggawan saka musu da wata musiba ko bala'i ko dai wata ukuba mai kama da gobara da makamantansu wannan sashe ne na abin da aka suka aikata kuma aka ɗanɗana musu azabarta tana yiwuwa su tuba su gyara sannan kuma Allah madaukakin sarki baya canza wa mutane abin da suke kai na ni'ima ana jin walwala da jin daɗi da kwanciyar hankali kwatsam sai a ga musiba ta faɗo irin wannan to babu shakka sai in su sun canza ni'imomin da Allah ya musu kasuwa gurin neman abinci ne gurin neman halal ne kuma guri ne wanda yake na bautar Allah saboda tsarin kasuwanci tsarin aka bi shi a tsarance a shari'ance to za a samu lada sannan kuma in aka mai da gurin kasuwa da rana wajen badakala da kuma ta'addanci ko barna ko kuma fasadi da daddare to babu shakka Allah yana iya rikito da al'amarinsa ta musiba ta fada ma wannan gurin fatan mu anan shine duk abin da mutum zai yi ya kokarin wato kiyaye fushin Allah kar ya jangolo fushin Allah da abin da Allah baya so domin Allah yana iya saka masa nan take ba sai an tafi lahira ba sannan kuma irin waɗannan musibu da suke faruwa to babu shakka waɗanda su sun san ana aikatawa kuma ba su suke aikatawa ba kuma suke da damar da za su hana aikatawa a'a hukumomi ne ko ko jami'an kasuwan ne da kungiyoyin 'yan kasuwa wajibin su ne don gudun kar haka ɗin ya rinka faruwa su ainihin kyamaci abun sannan kuma su hana da damar da Allah ya ba su da bakin su ne idan ko suka suna suna gani ana aikatawa suka ki gyarawa suka ki ba da shawara kuma suka ki yin hukunci to babu shakka abin da ya faru wannan sai dai muke so mun taɓi ne amma ba fata ba kenan fatan mu shine kowa ya gyara dan kar ya gamu da musibar Allah da fushinsa tun a nan duniya muna fata Allah ya tsare mu kuma ya kiyaye mu amma babu shakka barna da kuma musiba in ta yawa a kasuwa daga cikin ƙananan musibu da ukuba da za a fara yi mutane tun a nan duniya shine gobara da rashin albarka da kuma cututtuka da ba a san kansu ba. Muna fatan Allah ka tsare mu da tsarewarka. Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri kenan shugaban majalisar malaman Abuja sarkin malaman Duguri kuma wakilin malaman Bauchi. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awul Sulaiman da duka waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.